DW. Amsoshin takardunku. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da saduwa da ku a filin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tankwabala. Amsoshin ku zan ba jama'a takardunku. amsoshin ku ba jama'a To shirin na wannan lokaci mutane da dama sun aiko mana da wasiƙa waɗanda suka haɗa da madan sirrin Muhammad daga taba Balewa a jihar Bauchin Najeriya da Amadu Abacha Macina da dai sauransu da dama. Suka ce DW Hausa don Allah ku ba mu tarihin tsohon gwamnan jihar Kaduna marigayi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. To da mu amsa muku tambayar ga kaɗan daga cikin tarihin da muka kalato muku. An haifi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa a ranar 21 ga watan Agusta 1936 a garin Kaya a jihar Kaduna, Najeriya. Ya yi makarantar Middle ta Zaria daga 1947 zuwa 1952. Sannan ya halarci cibiyar koyar da sha'anin mulki ta Zaria daga 1952 zuwa 1953. Ya zama a kawo wato account clerk a 1953 zuwa 1955. ya yi malamin makaranta daga 1955 zuwa 1960 marigayi alhaji balaraba musa ya rike mukamai da dama a fannin akanta daga 1960 zuwa 1976 yayin da ya ci gaba da karo ilimi a kwalejoji daban-daban a ingila domin samun kwarewa a wannan fanni an zaɓi alhaji balaraba musa gwamnan tsohuwar jihar kaduna a 1979 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar prp ta marigayi malam aminu kano ya sha fama da 'yan majalisar dokokin jihar wadda jam'iyyar npn ke da rinjaye inda a ƙarshe 'yan majalisar suka tsige shi daga mukamin gwamna a shekarar 1981 balaraba musa ya ci gaba da siyasa inda ya tsaya takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyarsa ta prp a watan afrilun 2003 ya zama shugaban ƙawancen jam'iyyun siyasa a najeriya cnpp a watan afrilun 2004 ya bayyana manufofin shugaban ƙasa na wancan lokaci olusegun obasanjo a matsayin larura ga ƙasa. ya zama maimakon ma maganin lalura a ƙasar nan cikin shekara takwas ya zama shi kanshi shi ne ma lalura na farko. A shekarar 2009 Balaraba Musa ya yi jawabi wajen karrama tsohon gwamnan jihar Oyo Lam Adeshina inda ya magana game da murɗe zaɓe yana mai cewa. 'Yan Najeriya za su ci gaba da gwagwarmayan cewa lallai sai an yi zaɓe na gaskiya wanda zai kafa gwamnati halartacciya. duk mutum da sannadin shi wani ya yi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kan shi wani ko haɗari ta ja shi babu yadda ba za ta zo ba. To daga nan bon mun tuntuɓi iyalai da kuma wasu aminan marigayin domin jin yadda suka ji da wannan rashi. Hajiya Murjanatu Balaraba Musa ita ce uwar gidan marigayin. To alhamdulillahi duk musulmi zai imani da lokaci in yayi kowa zai tafi ko da ciwo ko ba ciwo ya yi jinya allah ya sa fara allah sa kafara ce a gare shi kuma ya yi kyakkyawa cikawa alhamdulillahi rabbil alamin allah kyautata namu ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum da da mahayi mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so na masoya damu da To hajiya kamar me zaki faɗa game da halayensa? Ai duk halin shi babu wani abin da mutum zai ce baya so in ya san shi. Saboda bai ba masu wata dukiya ba bai ba masu kuma amma ya ba masu tarbiyya wadda in sun ɗauka ita ce babban gadon abin da asset inda ya ba masu. Dan ba wani abu in ba shi. akwai shi da imani na musulunci kuma akwai shi da imanin aƙida shi yana tausayawa abin da Allah ke so Allah ne mai tausaya amma yana tausaya yana kuma ƙaunar Najeriya a rashi ba yankin da ya fito kawai ba duk inda yake yana so kuma babban abin shi yana son tallaka fiye da iyalin shi me zaki iya tunawa game da nasiyarsa musamman ga 'yan baya a siyasance to 'yan baya in Allah ya ba su hankali da lura da fahimta ai magana ɗaya ce kowa ya san gaskiya to in mutum ya bi gaskiya ita ce kawai abin da za ta fidda shi to ko za iya cewa ya cimma burin da ya sanya a gaba na siyasa alhamdulillah abin da yake so ya yi burin shi sai dai allah ya ba na baya ikon cika masa buri allah ya ji kan aminu kano da sa'adu zungur su ne suka yabi hanyar su har Allah Ubangiji ya mai cikawa kuma ya mutu da bakin cikin yadda halin da Najeriya take ciki a siyasance. Dr. Ibrahim Balaraba Musa shine babban dan marigayi Alhaji Balaraba Musa. Uh, Mutum ne mai son talakawa. duk wani rayuwar shi duk wani abu da ya mallaka da sauransu duk ta ƙare ne kan talaka kullum kuma da safe da rana da da dare shi ba abin da yake tunani irin talaka wallahi ya za ka bayyana irin shakuwar da shi a lokacin da yake raye mun shaku da shi ba kaɗan ba ni na gani kamar ma wani mafarki nike wallahi tallahi ko yau da na shigo gidan nan sai na ga kamar zan shiga je abin nan shi kuma a ya shaku da ni so ni ban san ma yadda zan tunkari rayuwa ba yanzu da bashi mutanen da sun samu tare da sun ganin sai su ta hawaye mutuwa ke baki da sabo wallahi mu mun so kira gashi mutuwa ke baki da tausayi wallahi mu mun so kira gashi Alhaji Abba Musa Rimi na ɗaya daga cikin makusantan marigayi Alhaji Balaraba Musa kuma shine ma ya masa mataimaki a lokacin da Balaraba Musa yake gwamnan jihar Kaduna. Rasuwar mai gida na tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa ta girgiza ni ta ban tsoro na ji mutuwa da yawa amma wannan na ɗaya daga cikin mutuwa biyu ko uku da suka girgiza ni saboda tarayyar mu da shi da hudan mu da shi da abin da na karanta wurinsa shi yasa abin ya girgiza ni kwarai kwarai kwarai da gaske kamar me zaka ce game da rayuwar da kuka da shi marigayi wani irin mutum ne shi ita mu da shi allah na tuba rayuwa ce mai ko da yaushe ka tuna ka yi wa allah godiya na farko malam balarabe musa in ya riga ya yadda da abu in duk wanda yake cikin zauren nan zai taru ya ce ba haka ba to ba zai kauce daga ra'ayinsa ba amma shi abin nan da ya ɗauka tsakaninsa da Allah ga hujjarsa ga dalilinsa kuma aka yake ko kaso ko kar ko taima daɗi ko kar ta daɗi in dai ya tabbatar da cewa ya yi wani abu tsakaninsa da Allah kuma talakan Najeriya zai samu daɗi zai samu 'yanci zai yi wannan shi ne abin da zan tuna da shi za mu taru abu ya taso ka ji kamar za a zunguro sama da kara yau wajen shekara arba'in tun da muka shiga gwamnati har yanzu har muka ba gwamnati muna tare kullum muna a tare aiki tare muke yi tuhahi muna iri dai amma ana ce muna tawaye amma ana ce mun bai mu to menene kake gani al'ummar jihar kaduna za su tuna da marigayi alhaji balaraba musa tsohon gwamnan jihar kaduna abin da ya yi na farfado da 'yancin talakawa da yi masu ayyuka tsakanin hanyoyi da abin nan makarantu rijiyoyin burtsatse da aka yi allah na tuba suna nan sai dai mutum ya ma karya ya ce ya yi amma harsashin abdulkadir balarabe musa ne ubangiji ni kai na roƙa allah ni kai ni ka roko ka sanya kwantawa hutawa ubangiji ni kai ni ka roƙo allah ni kai na roka ka sanya kwantawa hutawa mataimaki tom mai yashi na daga cikin 'yan siyasa waɗanda suka aiki tare da marigayi alhaji balaraba musa hasalima kuma ce alhaji balaraba musa shine fara naɗa shi mukami a gwamnati a gaskiya tun da na taso dai na yi wayo nike ganin mutane wanda allah ya fifita su ya martaba su su yi jagorancin al'umma samun irin alhaji abdulkadir balari musa yana da wuya sai an nema mutum ne mai tsananin sadaukarwa kwarai da gaske gaske duk abin da zai yi a rayuwar shi wanda zai zama mutuntawa ga talaka ya fitar da talaka daga wahala wanda talaka ya shiga duk abin da zai yi don ya inganta rayuwar marasa ƙarfi to ɗingurungun rayuwar shi abin da ya sadaukar kenan to mataimaki ton mayashi a iya zaman da kuka yi da marigayi alhaji balaraba musa akwai wani abu da ka gani a tare da shi ko ya aikata wanda ba za ka taɓa mantawa ba akwai lokacin da ana maganan wasu wanda suke sun shiga cikin wahala aka ambace wasu gaya maka na a ido na har awaye suka fito mishi ban taɓa zaton cewa ma a yadda yake har zai iya zub da hawaye ba akan wani abu to kuma a kullum irin huduban da yake mana kenan idan aka ba mu amana aka ba mutum amana ka rike amanan nan ka kuma tabbatar cewa duk abin da za ka yi komai irin matsatsin da za ka shiga ciki ka tabbatar ka mutunta dan adam komai kankantan shi. yana gida, gida, amma Dattijo Alhaji Tanko ya kasai na ɗaya daga cikin dattawan Arewa kuma tsohon ɗan jam'iyyar nepo ta margayi malam aminu kano ya yi tsokaci kan sanayarsa da margayi a alhaji balaraba musa na san balaraba musa tun hijira ta alif ɗari tara da hamsin da uku suna ƙananan ma'aikata a gwamnatin arewa mu mun je taron a bidda mun dawo muka sauka a kaduna to nan ta kan magaji ɗan batta na saba da su ra'ayinsu na nepu har balaraba musa ya mutu wannan ra'ayi na goyon bayan talakawa su samu yanci su samu eh, ci gaba gyara ƙasa da menene bai fasa rasuwarsa ba karamin rashi ba ne ga iyalansa da mu mutanen arewa da mutanen najeriya ga baki kai hasili ga mutanen afirka ga baki da mai samun mutum mai tsaya a kan ra'ayi kamar alhaji balarabe musa wanda samun duniya bai tsada shi da ƙasa ba abu ne mawuyaci kwarai da gaske. Shugaban jam'iyyar PRP na jihar Kano Alhaji Sammani Sharif ya ce rashin Balaraba Musa ba rashi ne ga 'yan jam'iyyar PRP kaɗai ba, rashi ne ga dukkan 'yan siyasa masu aƙidar ci gaban talaka. Malam Balarabe ba wani ba wata kalma da za mu iya amfani da ita ta nuna jimaminmu da baƙin cikin da muke na rashinsa. Sai dai ko mu masa masa addu'a Ubangiji Allah ya sada shi da manzon rahama. Allah ya sa mu ma in ta mu ta zo Allah isa mu cika da imani kuma Allah isa ni koyi da irin tafiyar da suka yi ta kyamatar abin duniya. To Malamin Samani Sharif idan kun haɗu da shi marigayi a irin tattauna da kuke yi da shi kamar me yake nusar da ku? To kullum abin da yake nusar da mu shi ne a yi gaskiya a duba talaka talaka ba shi da wata magana da ta shige ta talaka talaka talaka zai ce kullum in ku ku yi ba to fa ba wanda zai musu shi ko ba su da hanyar da za su yi saboda haka shi yasa kullum yake cewa a zo a rungumi PRP nan kuma a yi a tabbatar da ideology ɗinta kada a sauka daga kan aƙidarta a ci gaba da ƙudurinta na aƙidarta kada a sauka daga kai kuma kullum siyasarsa burinsa Kano a siyasar TRP Kano ta zauna lafiya TRP ta haɓaka ba nan ba sati biyu da muka zo ba shi da lafiya har za mu fita jirgin muryar mu sai ce a sai muka ga ya fito an ce bai fito ba ranar kwata kwata wallahi sai fito ya ce ai na jiyo muryar ya ce to dan Allah dan Allah ku je ku gyara Kano in Kano ba ta gyaru ba a PRP wallahi tallahi ba inda za a yi PRP ruhun PRP da baki ɗaya a Kano yake Dr. Siraji Yakubu na ɗaya daga cikin kanne na marigayi Alhaji Balaraba Musa. Alhaji Balaraba Musa ina jin yana daga cikin waɗanda suka daɗe suna yin siyasa a najeriya cikin shekara 84 da ya yi a duniya shekara 69 ya yi ta yana siyasa tun yana ɗan shekara 15 wannan ne shi ya faɗa mana baki da baki tun yana ɗan shekara 15 saurayi matashi ya shiga siyasa ya shiga siyasa ne ba don komi ba saboda ya bauta ma jama'a To dakta kamar wani darasi zaka ce ka ɗauka daga Balaraba Musa da kuma abubuwan da bayanansa suke nufi. A duk jam'iyyar da kake aƙida ta gaskiya da son ka yi mulki don ka bauta ma mutane shine kinibi. nufi saboda haka ina son wannan babban darasi ne musamman ga masu mulki yanzu da kuma matasa waɗanda suke ganin cewa ana shiga siyasa ne saboda arziki saboda haka ina kira ga matasa musamman a duk inda suke a duk jam'iyyar da suke su riƙe aƙida alhaji abdulkadir musa ka yi adalci ka kwatanta gaskiya to mutum zai yi suna da har mutu sunan nabinsa marigayi alhaji balaraba musa ya ci gaba da adawa da mulkin jari hujja wanda ya ce ba alheri ba ne ga ƙasa kamar najeriya musamman idan aka sashe da halin kuncin rayuwa da hakan zai jefa al'umma ciki. Mun ba mu haɗa ah, sani da Allah ba, muna aiki ne da hankalinmu da abin da muka gani da kuma abin da Allah ya nuna mana wannan ba zai kai mu ga kowane alheri ba sai dai mu ce Allah shi gyara mana Allah shi jikan bayansa duka sai mu yi tunda mai dauka ta daukai duka sai mu yi tunda mai dauka ta daukai marigayi alhaji balaraba musa ya rasu yana da shekaru 84 a duniya ya rasu ya bar mace ɗaya da 'ya'ya tara da kuma jikoki goma sha tara da fatan allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa aljanna makoma mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji ni kai na roka, allah ni kai ni ka roko, ka sanya kwantawa hutawa ubangiji ni kai ni ka allah ni kai na roka, ka sanya kwantawa hutawa To masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin wakilin a Kaduna Ibrahim Yakubu wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tanko Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai raba kullum da da mahayi. ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so na masu